masu kallon mu barkan mu da warhaka a yau ne muka zo muku da wata hausa mai kamanceceniya da juna kamar su kara kara kara ku biyo mu don gani yadda za ta kasance tare da ni rigayya abubakar sadiq daga sirrin media tv fasaha muna so mu tambaye ka ne akan hausa da ta kamanceceniya da juna kamar su kara kara karai ko za ka iya gaya mana akwai sara sara to ita sara me take nufi akwai sara eh. na kamar abu da ake yi sai kai ma ka ɗauki sarar akwai kuma sara wanda za a bada kamar umarni a ce sara na ka sara abu akwai kuma sara na magana kamar a ce mutum ya sare shi to shi kuma karan fa kara kara kara mm-hmm. kara kara kara shi kara akwai kara na sanda eh. akwai kuma kara kamar da za a ce irin karan tsana sannan akwai kuma shi kuma kari ko? kari to kari akwai kari na kuɗi akwai kari na hula duk dai za a kira shi kari ne sannan shi kuma kari ko? kara kara shi kari kamar karanta to shi kuma kara kara kara akwai kara na kara na mutum ya yi maka kara na idan ka faɗa abu da kaman ya ji ba daɗi amma sai ya kara ya shiru ya rabu da kai kamar ka gaya mutum bakan magana ya shiru eh. akwai kuma kara na jingina ka kari da wani abu haka kara kara kara kara kara kara kara kara kara to a cikin wayannan abubuwan da ka faɗa kara kara akwai misali kamar karan gero karan dawa karan masara duk dai ga sunan karare ne eto shi kuma kara kara ta farko kamar akwai wani dan uwana ne ya mun laifi zan iya basarwa dan bashi kara in kyale shi ban nuna na damu ba shi ma kara ne kare akwai kamar karar shanu karar awaki kara dai ga nan in kin je kasuwannin kauye ga sunan da yawa ana ce musu kara kamar irin su karmami irin su mm, karo irin su rogo irin su garka irin su garakuna irin su karage irin su garkoki dai da sauransu. A cikin nan guda uku ko ne ka bada ma'anar shi ne da ma'anar ko ne baka fitar da ma'anar shi kamar kara aka ce kara me ma'anar shi. Kara ma'anar kara wani abu ne yakan fito akan shuka shi kuma ya rene shi ya fito har ya fidda kai kuma a yanke kai a yi amfani akan yi amfani da kan nasa kuma aka yi amfani da karan shine ne kara kenan kara kamar misali kara akwai wadda wani zai ma wani abu haka kuma akwai nauyi kai kai masa kuma kakan iya za ka rika yi masa za ka yi masa kara haka kyale shi kawai kyale shi ne shine kara ma'ana kara kara misali kama matatar awaki ita karaci kenan shanu karaci um, jakuna duk inda aka ya zamto babba dai haka na na babban wannan ne ma zai ce kara um, babban abin wannan abin da ake yi kama shanu su matatararsu akan kiranta kara kara kara kara to kara shi dai shi wani amma zan kira shi ne wani kara kara shi ne itatuwar itan ita shuka ne da ake a gona wato dawa to kuma kara ko kara kuma a hausance ana nufin in ka ji an ce kara to kaɗan bar abu kaɗan yi kara wa abu kaɗan yi kara ka bar abu sai kuma kara to kara kuma shine ina tsammanin abu kamar a kasuwa waje da ake sai da dabbobi na wasu suna ce mai kara abin da na sani kenan kara ya danganta kala kala kin sani akwai kamar na dawa haka akwai na gero akwai masara mu muna kiran kara rake ma muna kiran shi kara ne kara kamar ka dan uwanka kara abin da ake nufi kamar yanzu dan uwanka ya yi sata sai ka zo sai an aka zo ake neman yaza yaza yi sai ka ce gaskiya wani halin ba ka bane ba zai iya sata ba wani hina muka dauka da kara kara inda muka sani da kara kara eh. inda ake sai da shanu ko dabbobi haka shi ne muka dauka kara kaga yana nufin irin kamar misali a ce icen da aka shuka yi ko kuma in ce irin iri wanda ake shuka shi yake butuwa ko idan aka cire irin ya bushe wannan ya zama kara ana kiran shi da kara kara yana nufin wa'in mutum zai yi wani abu haka saboda wani ko wani ya maka mace ga ce na yi kara ne saboda kaza irin ka bar wani abu saboda wani ya ka ce shi kai wa kara kara kara ai shi ba da ya bayanan shi a baya kamar karan da na magana akai shine kara kamar karan da kai magana da shi ai ba ba ya canja yawa wa karan ne kai ko ah, tambayar guda uku ce akwai munufar kara ko kara da kara ko to shi dai kara wani abu ne wanda ake samun sa daga jikin tsiro kamar an akwai karan gero akwai karan dawa akwai karan masara bayan an yanke kan gero to rago da ya rage wannan dogon shi da da kara da na baki misali wannan shi ne kara idan an ce kara kuma wani guri ne da aka keɓance shi ko dai ake sai da dabobi musamman sai da dabobi irin su shanu awaki tumaki wannan gurin da ake keɓe saboda wannan sana'ar shi ake kira kara idan an ce kara kuma wani abu ne wanda kana ji kana gani wani zai zo ya daki yaranka sai kai kara ka kimar magana ka kau da kai wato in na gada ma zan iya cewa kunya gada ma zan iya cewa kara duk da akwai dan bambanci tsakanin kunya da kara amma idan an ce kara kamar mutumin da yake jin kunya shine yake yin kara ina ji ina gani yau very good in na ga dama yanzu ina kasuwa tsaye sai ka zo ka taka ni ka wuce sai in yi kara in kima magana in na ga dama sai in je in sha wahala in ɗebo ruwan aje zan amfani da shi ina kallo ka zo ka ɗebi ruwan ka amfani da shi in yi kara in kima magana so ina ganin wannan shine bambancin kara kara da kuma kara Salamu alaikum. Masu kallon mu duka-duka anan muka kawo ƙarshen shirin namu. Kun da yadda muka tattauna da mutane daban-daban akan wannan Hausa ta mai kamanceceniya da juna. Ku ci gaba da kallon sirrin su Media TV tare da ni Rukayya Abubakar Sadiq.